kowannen ya kalli kanshi akwai amana tsakaninka da gaɓoɓinka ido cin amana ido kallon haram Allah ka yafe mana ka rufe asirin ido amana ce this is an organ given unto you by Allah for an important cause and purpose look at your daddy your mom your wife your kids with kindness and love but you send this organ to things forbidden? Catch amana. If you look at the blind man, he will, he will love to have it, but it's withdrawn from him. Whereas you have been given, but look at you, the way you are playing with it. Chin amana. Farji amana. Kar ka taɓa inda Allah Abadan. Daga kai sai ko ka lokacin da yin kuyanganci kake da shi sau ci mace amana ne da yana cin amanar bangaren da Allah ta'ala ya bashi kwarai da gaske in dai kallo an ce karka yi what more of something more grievous to put it that way hannu amana ne to mu zo kan ɗaya daga cikin manya-manyan gaɓoɓin zaɓen nan da za a yi sha shi daga watan fabrairu mai zuwa dinnan akwai amana babba amma kafin haka alkawari amana ne tukin mota ka ɗibi fasinjoji kana gudu cin amana ne ga ita kanta motar za ka yi mamaki ah, ba Allah ya ba inanimate matter amana ba duwatsu ba bambancin dutse da ainihin mota menene amma dutsen taki ita ma motar da tana fasa da ce yalla bai kana fa cuta ta domin kana overspeeding shekaru na sun yawa da bai kamata ka tuka ni sama da haka ba da tana da baki ashe kana cin amanan mota sannan zaka iya cin amanan fasinja a mota okay kana da mota mai malejin gudu 260 kana gudu a 250 ina zaka ina zaka hanyoyinmu na Najeriya ka zo rami ka taka ta yi kulikulin kubura a mutu sannan ka ce Allah ne eh na'am Allah ne amma kuma sai ka gaggucin hukuncin Allah a kanka cin amana ne ba baka sa su a makaranta ba cin amana ne baka ba su ilimi ba cin amana ne baka ba su suna mai kyau ba cin amana ne makwabtanka ka sa ƙur'ani ka hana su bacci ko da kafirai ne cin amana makwabtaka ne ka san da wannan kai hatta traffic light da kake gani dinnan in an ce danja ka tsaya ba daidai ba ne let me say cin amana ne ka shigo don wanda ke ɗaya hanyar yana ganin tasa damar ce sannan ka shigo aka yi taho mu gama sannan ka ce a maka ba daidai ba kai ka fara saba kaga ita kalmar amana daga cikin ma'anarta ma akwai al'amnu security domin amana kalli property na kalma amana amana yu aminu za a samu da tsaro kai hatta abincin da ka ci if you overeat ka ci amanar jikinka If you under it catch amana. If you overmark your student, you undermark him, catch amana. Ɗalibi ya kamata ya samu kaza sai ka rage mai, ko ka bashi sama da haka, cin amana ne. Masu harkar mota da za su je su tsaya a tasha, alhaji dama za ka tafi Kano ne, wallahi dama mota ta cika, kai ake jira, kuma ƙarya ne babu kowa, yan 419 ne. Su karɓi kuɗinka, mutum ya zauna a mota yana ta zazzare ido tsakanin windon mota. ya ce ba a tafi ba ya ce daga ka bani kuɗi kuma of course baka bashi ba shi sun haɗa baki ne cin amana ne ka ɓoye fayil na staff ɗinka don kada sami wato ascendancy kada sami ainihin promotion kuma he is due for that saboda ba ka so cin amana ne kai babba ne an tura maka kuɗi a ainihin federal pay office a jiha ka biya ma'aikata ƙarƙashinka sai ka danne ka ɗibi kuɗin ka kai banki don ka samu kuɗi ka ci amana every single kobo da ka ci ka ci kamaya kamaya da kajama kajama ba naka ba ne ke matar da aka baki kuɗi je ke ce fa ne kika ɓoye dubu goma kika kashe dubu uku kacal dubu bakwai down the drain kin ci amana in ba ya baki ba amfani da wayoyi kallace-kallacen banza da bata lokaci aya misali nau'in cin amana ne saɓa alkawari girman kai kha'inci yaudara da sauransu misali a baka amana kuɗi amma haka sarki amana barin tambaye ku idan mutum ya ce don Allah wani ga dubu goma nan ka aje min kuma dukkanin su sababi karkar mint in 1000 denomination okay kwaya nawa kenan to na'am dubu goma goma kenan right sai ya ce ka aje min ya ce zan yi tafiya nan jin dawo kafin ya dawo sai ka bada canji duk kamar da su yan ɗari biyar biyar biyar kuma dubu goma na intact su ma sababbin ne to Allah ina son tambaye ku me hukuncin wannan ta ina ya zama cin amana ai kuɗin kudin the amount is amount ya ake zama cin amana sai mu ce ba haka aka baka ba kuma in ka saba irin wannan idan ka gakkare na san sana takalmi ɗauka zai ƙwarai kuwa a yan kama hanya a yi kuma zai iya wargaza mutuncinka da muruwa da kamalaka to karka haka misali